rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta sami nasarar kame wani da ya kashe wata yarinya ya yi kaca-kaca da namanta yar shekaru shida yar makarantar jeje nasari and primary school da ke mania mai suna gloria da ya kashe don a yi masa kuɗi inda ya yi kaca-kaca da namanta hanji daban asusuwa da nama kowane daban mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da sashen 'yan sandan ciki cid a jihar oyo da suki d galadanci ne ya ce an kama mai laifin a birnin sokoto a hirar su da muryar Amurka. Eh gaskiya ne an kama shi. A ina kuka kama shi? Yarinya karama ce sunanta Gloria kuma shekara ta shida. Tana wata makaranta jeje Naziriya Primary School a nan Maniya. To yayi kuka yi kuka kama shi? To abin da ya faru na farko dai ita wannan yarinya abin da ya samu aka kama shi wannan mai laifi. Ana nan ana binciken ina yarinya ta zo sai wari ya ringa fitowa daga wani gida. To da aka je aka je 'yan sanda aka bincika sai aka gano ita ainihin yarinya da ake nema ita ce aka tasashe aka neme su sama ko bisa ba su to inda kai sa'a akwai hotonsa a cikin iya wannan ɗakin sai da ga wannan gawa wadda ya kace kace da ita abun bakin gani to wannan hoto da aka gani sai aka amfani da shi aka yada duniya cewa wannan ana neman shi a bisa kisan gilla da yawa yarinya a shekara shida a cikin nasara daga Allah da kuma ainihin aiki da gaskiya na 'yan sanda 'yan sanda su kudu su suka same shi kuma suka kama shi a can a kama shi eh, a can sokoto a kama shi sai kira mu suka ce to wannan wanda kuka ce kuna nema kan kisan gilla ya sunansa muka ce sa kaza suka da suka ce to an kama shi nan to daga nan kuma muka tura aka je aka tuwo da shi shi ainihin wannan wanda ya abin sunansa yusuf biyu din nasu dan shekara talatin ne bai rabe. Na gaya muku dalilin da yasa ya kashe wannan yarinya ya fide ta. Wai sun yi ne da shi da wani mutum wani dattijo da dan wani dattijo ainihin wai in an kashe yarinya a kai ta za a yi musu kuɗi. Dama kun taɓa samun irin wannan rahoton na kashe ɗan yara kanan ana fifita na masu ana yin kuɗi. A'a to wannan dai gashi an samu kuma baya can wani lokacin za a gani da an kashe wani wani akan kuɗi wani kuma ci a wani abu zai yi da shi an kama da dama kuma da an kai kotu ba wai yadda kake tunani a ita ta yi ba wannan dai gashi an yi wannan shekarar dai gashi an kama wannan Can shekara ma akwai wanda aka kama an buge wani shi ma a babur kuma duk an kai su gaban kuliya. Yanzu yaya za ku yi da wannan mutum? Na za a kai shi gaban shari'a. Wani kira za ka yi wa iyayen yara? da musamman 'yan makaranta kanana. Ya kamata a ringa lura, su ainihin makarantar su ringa lura da yara sannan kuma iyayen yara wanda suke da kanana ana zuwa makarantar to ya tabbatar kai su aka aka tura su. Haka ma na tattauna da wanda ake zargin shine ya kashe yarinyar. Sunana Nasiru Yodun kai ne ka kashe wata yarinyar? Eh muna akwai wani so wanda ya yake mu kashe ta. Shi yaron shi ne ya yake ya ce ina so yi mangane ina so yi mangane mangane kudi da shi. Da wannan yarinyar? eh to shi yasa ka kashe ta ne da yaro shi ya ce samu neman mutum wanda ya yi magani da shi tun da ya amma an ce kai yanka naman ta kai billa billa gaskiya ne a a ba ni ne yanke naman na ba yaron nan ya yanke naman yaron shi ya yanke naman na to an ce kai gudu sokoto aka kamo ka gaskiya ne a sokoto aka kamo ka gaskiya ne a sokoto aka kamo ni to me kai ka sokoto yau ba tun da abin na ya faru to sai tsohon nan sai ya ce min gudu to ba kai ba baka kashe yarinya ba me yasa kai gudu tun da abin nan ya hada tare da ni tun kuma tsohon nan ya tura ni da yaron shi mu yi abin nan kuma shi ne ya zo ya same ni tun da ya gan rain na bai kwanta kuma ba shi ya ce min gudu dama kun taba kashe wani mutum domin a yi kuɗi a'a ban taba ba a duniya ba na rinci da girman Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne karo na farko ko kashe wani yarinya haka ne to kai ba ka tausan yarinya ba yar karama yar shekara shida ka yayyanka ta na ga tausan shi da ka ce za ka iya kashe ta a'a amma ka je ka kashe da wani ba nan ne kashe ba to ko ka je ko kashe da wani tare da wani ba da ya kake ji yanzu wallahi ban ji dadi ba don yau san insha Allah sa taimake ne ni na imami a taimake ka imami a taimake ne kare a kashe ni Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya